mata masu neman mata uwansu wato ina nufin kawaye na lesbian kwana biyu gunji ni shiru ko <laughs> kusa yanayi ne ana lockdown amma yanzu na samu lokacin ku a gaskiya na ce bari in taɓo ku a gaskiya ishu na lesbian yanzu ya zama abin da ya zama musamman ma da yanzu ake lockdown ɗin nan can you imagine that someone leave her father's house ta bar gidan iyayenta wai fa an mata aure ta bar gidan iyayenta daga ta ma yi auren ne wai wai don ta zama bazaura saboda wai idan ta zama bazaura tana da freedom tana da freedom din kanta sai abinda ta deciding and she end up in this lesbian naga ta rami ta ɓaci jikinta ya koma wani har body odo me yasa ba za ku taimaki kanku ba menene a cikin lesbian din nan menene a ciki kawai dai ku dinga bin juna kuna kuna eh, fingarin juna da hannu what's this now what's this na ce muku idan mace kina son ki cika mace ki zama ke mace ne ki nemi zan ɗan saurayi mai zan ɗan abubuwa ki bi shi ko so ɗaya ne in ya miki ga ko za ki iya bin namiji amma sai kuna ta rantsa rantsa cewa eh, idan kun lesbian da mace ba za ta iya ba za ta iya kuma kara bin namiji ba what's sweet about that lesbian haba haba haba haba da kunya gaskiya da kunya kun san dama ni mun saba da ku mun saba karawa don har an samu bakin magana kwana biyu bai yi bidiyo ba maryam take da suna ko fati ta ji ta magana a facebook wai ana tsorata kwana biyu ban yi magana a kanku ba na ce mata mu bari a hakan to na rantse da allah duk macen da take son ta gama da duniya lafiya ta cire kanta daga wannan lesbian din da take yi kun ga an fara